ku kamar yadda jawabi ya gabata a takin wannan bidiyo insha Allahu ya wannan bidiyo zai koyar da ku yadda mutum zai amfani da wayarsa ya yi rijista ta yadda zai samu rance na naira dubu ɗari daga gwamnatin tarayya domin soma gudanar da kasuwanci ku biyo ni da fari za ka je website na shi wannan kamfani ko kuma in ce website da aka buɗe na yin wannan rijista wato nyif da ka je shi ko kuma ka rubuta a google nyif to za a watso maka faldoji yayin da kai kuma sai ka zaɓa ko kuma ka rubuta nyif website ko nyif portal za a kai ka wannan feji idan kai clicking a kansa kana clicking a kansa zai kai ka feji kamar haka misali gashi nan domin kokwanto insha Allahu a ƙasan wannan bidiyo wajen comment zan saka link ɗin da za ka yi clicking wanda zai iya kai ka directly zuwa wannan feji kamar yadda kuke gani a sama wannan shine link ɗin gashi nan to insha Allah zan saka shi a ƙasan wannan bidiyo yadda da zarar ka yi clicking a kansa zai kai kai tsaye zuwa website na wannan a na wannan feji da ake rajista domin a samu wannan bashi na naira dubu biyu da hamsin wanda za ka iya fara sana'a da shi amma kafin ka cike lalle ka tabbata shekarunka sun kai goma sha takwas kuma ba su haura 35 ba sannan ka tabbata sana'ar da za ka yi a cikin najeriya za ka yi ta sannan ka tabbata kana da bbn ma'ana kana da bank account sannan kana da bbn sannan kuma dole ne ya zama na kana da gmail account insha Allah in dai kana da waɗannan abubuwan ina fata ka cancanci samun wannan rance wanda CBN za ta sa microfinance bank su baka na kimanin naira dubu ɗari biyu da hamsin domin ka soma kasuwanci na ƙashin kanka ku biyo ni yau da fari in ka je wannan website za ka yi clicking akan wannan kalma ta apply ga ta nan za ku ganta apply ga ta nan wajen yalan nan za ku ga apply da ka yi clicking zai kai ka feji na gaba shi ne wannan da ya kai ka feji na gaba za ka ja ƙasa idan ka ja ƙasa zai kawo kanan wannan shine fom form na farko da za ka soma cikewa wanda ya kunshi first name middle name last name or surname da kuma bbn yawwa shi kamar haka nan an riga an cike shi gashi first name sunan farko aka saka ado middle name za ka saka sunan tsakiya kenan last name shine sunan ƙarshe ko kuma sunan kaka shine surname sai kuma bbn ita ma sai ka saka bbn ɗin da account ɗinka yake da shi gashi nan kun ga an cike shi yadda ya kamata To kana gama cikewa, in ka cike BBN ɗin ka daidai wannan in ba BBN ɗin za ka ga ya kauce. Saboda haka nima wannan na saka ne domin misali ba wai ainihin BBN ɗin ce aka saka ba. Saboda haka na gama sakawa sai ka yana wannan kalmar next ga ta nan koriya. Kana janna ta za ta kawo ka feji na gaba wanda shine wannan fejin. to a nan gashi nan date of birth phone number sai residential address sai residential state sai email address sai gender sai kuma residential local government a nan date of ga gashi nan already an riga an yi makin ɗinsa ba kai za ka saka a nan ba sai riga sun yi amfani da shekarun haihuwar da kai amfani da shi a bbn ɗinka shine suka saka shi a nan saboda haka ragowar kai za ka ciki kamar haka gani shi nan date of birth gan shi ne yadda suka bayar phone number sai ka saka lambar wayarka a wajen gashi residential address sai ka saka adireshin inda kake misali ni nan na saka gobirawa ga shi residential state sai ka saka mai jihar da kake ga na saka kano sai ɗaya gefen shi ne za mu gan shi a nan feji na gaba shi kuma ga shi nan email address ɗinka sai ka saka ga shi nan na saka ms sule a msule gmail.com misali gender ma'ana kawai jinsi ne shi ne sai ka zaɓa za ka danna in male ne shine namiji sai ka zaba in kuma female ne mace sai ka zaba sai kuma nan residential state local government nan kuma wasu karamin hukuma kake da zama ita ma sai ka zaɓa ka kiyaye ba wai karamin hukumar da aka haife ka wace kake da zama sai ka saka ta kana gama ga next nan sai ka danna da ka danna shi zai kai ka feji na gaba wanda shine wannan shi kuma gashi nan geopolitical zone za ka zaɓa ka cike ma'ana a wani ɓangare na najeriya kake kun san najeriya an raba ta ɓangarori har guda tara akwai kudu tana da ɓangarori guda shida akwai arewa tana da ɓangarori guda uku to kai a ɓangaren arewa wanda take da ɓangarori kwaya uku akwai north west akwai north east akwai north central sai ka zaɓa a wani ɓangare kake da kana dinnan nan na farkon da aka ce select za ka ga ɓangarorin sassa ne kala-kala zone-zone kaga sai ka zaɓa a wani ɓangare kai kake a kudu kake ko kuwa arewa kake a arewa ma wanne north central north east ko kuma me northwest sai ka zaba da ka zaba ga kuma state of origin ina ne asalin jihar da aka haife ka ita ma sai ka danna ka zaba zai iya yiwa jihar da aka haife ka ita kake zaune kamar yadda ka saka a ba? zai kuma iya yiwa a'a jihar da aka haife ka daban wacce kake zaune da ita daban kaga zai zama an samu canji kenan tsakanin wannan wacce aka haifi ka da kuma waccan wacce ka zaba wacce kake zaune sai kuma local government local government of origin shi ma sai ka cike local government inda aka haife ka ba wancan wanda kake zama ba sai kuma me educational level wani matakin karatu kake da shi shi ma sai ka saka ka zaba primary ne secondary ne haka ta shari ne ya danganta da matakin da kake da shi na karatu shine misali kamar haka ga gashi nan yawa gashi nan shine wannan fom ɗin da kamar yadda ne jawabinsa kana gama nan gashi nan na riga na cike shi misali kun gani ina mai geopolitical zone ɗina ina north northwest ne ma'ana arewa ta yamma ko kuma arewa maso yamma sannan jiha ta asali misali ga shi kano local government na asali shine bichi ga educational level shine tashiyari to kai ma sai ka saka duk wanda ya yi macin da kai yawa da ka gama sai ka danna wannan next din zai kai ka feji na gaba shine wannan a wannan fejin yace ce select preferred training center ka zaɓi center da kake so ka yi training kana danna zai watso maka su santoci ne da dama wanda za ka zaɓi guda a ciki wanda sai ka yi taka tsantsan wajen zaɓar su akwai wanda kusan a abuja yake akwai wanda mai a northwest yake amma ba ka san haƙiƙanin inda yake ba saboda haka za ka zaɓa ne za a iya ajiye ka ko a Kano ko a Jigawa ko Bauchi ko Sokoto ko Kebbi ko Zamfara ko Katsina misali idan North West ne kenan ko kuma a ajiye ka a irin su Filato ko irin su Bauchi ko Maiduguri duk arewa wanda baka da garantin dai a ina za a ajiye ka za kuma ka iya zaɓa wanda na kudu ne. wanda shi ma duk dai wanda ka zaɓa a can ne za ka je a yi wannan training ɗin sannan sai wannan na biyu how did you hear about nyif ta ina ka samu labarin wannan program ɗin ko wannan tsarin za ka zaɓa shi ma select ah, ne how did you hear about NYIF ta ina ka samu labarinsa shine za ka zaɓa da ka zaɓa akwai facebook akwai cbn duk dai nan akwai instagram duk sai ka zaɓa ma'ana ta ina ka samu labarin sai ka zaɓa shi ma ka saka sai kuma nan ƙasa gashi nan an ce no training peace online training only training duration 5 days ma'ana ba za a biya kuɗin training ba sannan training ɗin online ne kaɗai sannan lokacin da training ɗin zai ɗauka shine tsawon kwana biyar nan ga shi na wannan alamar ɗan akwatin sai ka danna shi ya yi alamar good ka yi mai tik sannan in ka gama nan ga shi nan shine ka tabbata cewa a ah, bayan da ka bayar na gaskiya ne kuma ba a taɓa ɗaure ka ba ko kuma wani matsala ta kuɗi wanda ya ja a kai maka wannan ɗauri kimanin shekaru goma da suka wuce ma'ana in ka karanta shi ne za ka danna wannan wajen ya zama ya sai ka danna wannan alamar swamish ɗin shi kenan za su yi maka saƙon ma taya murna misali kun ga nan gashi ne na cike wannan fomin da muka gama jawabin su kenan gashi nan prepare training center national youth development center north-west northwest gani a mai arewa maso yamma a san duk yanda za a yi dai kana mai ko ina cikin ko kano ko jigawa katsina sokoto zamfara kebbi kaduna a nan dai zan samu training center sannan mai taɗa na samu wani labari shine shi facebook na cike shi sannan mai kungana inda nake cewa tik ɗin idan ka karanta shine ka ka karanta jawabin da suka yi na cewa bayanan da ka bayar na gaskiya ne sannan kuma ba a taɓa ɗaure ka ba sakamakon ma'ala ta kuɗi a shekara goma da suka wuce sai ka danna wannan alamar ta summit kana danna za a tura maka saƙon congratulations na kammala wannan registration da kai kamar da yadda za ku gan shi a shafi na gaba misali an gan shi ga shi nan ana taya murna congratulations your request has been submitted successfully ana ana taya ka murna abinda ka bukata na wannan rijista din an bayar da shi ma'ana an miƙa shi aikin da kai wannan ya yi yayin sai dai ka jira za su iya tuntuɓa ka ta imel ko kuma ta wayarka domin ci gaba da yadda za a gudanar da wannan al'amari ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku na gode salamu alaikum kada ku manta da ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa idan ba ku yi mana hakan a farko ba mun gode